a kan wannan abubuwan suka faru a Mambila yau din nan? Eh, lallai akwai an ta matakai su shi sa yau shi mai girma kwamishinan yan sanda ya bar jalingo ya tafi zuwa nan shi mambila yanzu da yake maka magana muna tare da shi a nan mambila tare da halin jami'an tsaro ah, kuma da isowar mu ba da ba da lokaci ba muka rarraba su zuwa wurare domin su tabbatar da tsaro da kuma oda kuma tun tuni sun mun fara aiki su hankali kuma ya fara kwanciya a wannan wurare. Kamar yanzu duk hankali a kwanta, kamar mutane nawa aka kama dangane da wannan sabon tashin hankali da ya faru a yau Lahadi. Eh lalle muna tare da mutane a wajenmu da dama ta dalilin waɗannan abin ko da da shigowanmu ma da wannan yamma mun yi nasarar cafke masu aikata waɗannan abubuwa wanda sun kai mutum guda bakwai banda waɗanda sun jiya muka riga muka tsare su a cikin a nan eh, ta dalilin waɗannan abubuwa eh, muka tsare su ta dalilin waɗannan wanda kuma suka same su eh, da kayayyaki kamar irin su baka da kori da kuma arduna wanda suka fito domin su zo su kada hankali su kuma yi kone-kone da kuma kakkashi rayuka mun yi nasarar cafke su kuma muna gudanar da bincike yanzu haka da nake maka magana kuma ba da jimawa ba za mu san irin matakin da ya kamata mu ɗauka a kansu wa. Eh, eh, an samu asarar rayuka kamar kawo yanzu alkaluman ku mutane nawa ke nunawa suka rasa rayukansu. Eh tun faruwar wani abu misalin shekaran giya zuwa giya zuwa yanzu waɗanda muka tabbatar da sun rasa rayuka sun haura ya kai mutum goma akwai kuma waɗanda suka jikata wanda mu da kanmu muka kai su asibiti ana kuma musu magani da kuma dai mun tabbatar akwai gidajen da aka saka wuta wanda shi ma duka yana cikin abin da muka gani a wani yau din. A ƙarshe kamar wani kira ku al'umma waɗannan yankuna na Mambila ganin kan cewa watanni goma da suka gabata watan Yuni an samu irin wannan tashi hankali wanda ɗara eh, an samu asarar kusan fiye da ɗari da san sakani kamar wani kira ko al'umman wannan yanki na mambila kira da muke yi kuma wanda kullum muna cin gaba da yi da za mu gaji ba ba za mu bari ba ne jama'a yi kuri. su tabbatar da cewa abinda ta zaman lafiya bai kawo ba tashi hankali ba zai kawo Allah ya yi mu zama wuri daya mu yanwan juna bai kamata wannan abubuwa ya faru ba sani kuma fadau doka a hannun laifi kuma duk wanda aka same shi da ya dauki doka a hannunsa dole ne ba za mu bari ba za mu tabbatar da cewa doka ya aiki a kan shi sannan kuma muna kiran su inda akwai abin da wani ya maka wanda bai yi daidai ba ya zama to an taka haƙƙinka akwai hanyoyi da yawa da za ka bi domin a karba maka hakkinka amma da kuma makamai a hannu domin a yaki juna baya kawo ma kasa cin gaba baya kuma tabbatar da zaman lafiya tsakanin jama'a jama'a su rungume wato zaman tare su kuma samu bayanai masu kyau wanda kuma su nuna mana su waye wanda suke sokulo wannan fitina domin mu tabbatar da cewa mun yi aiki a kansu domin kada gobe wannan ya sake faru. To Allah kiyaye.